Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NITDA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya. Sannan za mu kawo muku rahoto akan cin hanci da rashawa. Muna kuma tafe da rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya mazauna ƙasar Kamaru suka bayyana ra'ayoyinsu kan zanga-zangar NSAS da ke neman birkita zaman lafiyar ƙasar. Bayan nan muna ɗauke da labaran wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. siyasar Amurka da shugabannin 'yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakin su game da zanga-zangar yin tur da zaluncin rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da 'yan fashi da makami ta SARS. Rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai. 'Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan bakar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa suna yin kira da yayi garan bawul a bangaren aikin 'yan sandan ƙasar kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. abin da ke faruwa yanzu a kan rundunar sas da zanga-zangar lumana da 'yan najeriya ke yi da ta kai ga zubar da jini da tashin hankali bai kamata ba abin da lee ta faɗawa muryar amurka kenan. Ta kuma rubuta wata wasiƙa tare da wasu zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai cewa ya zama dole Amurka ta kira wani zama na musamman a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya don neman a gudanar da bincike akan saba haƙoƙin bil'adama a lamarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a faɗin Libya da bangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. Babu wata mafita ta hanyar amfani da ƙarfin soja a Libya abinda Guterres ya faɗawa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne, amma har yanzu akwai jan aiki a gaba. Yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin GNA wadda ke birnin Tripoli da bangaren dakarun LNA na Khalifa Haftar su janye dakarunsu. Yarjejeniyar wadda aka sanya wa hannu bisa amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ta kuma buƙaci a janye duk mayakan ƙasashen ƙetare da sojojin haya da ke ƙasar cikin watanni uku. Sojojin haya da mayaka daga Rasha da Turkiyya sun taka rawa wajen tsawaita rikicin a ƙasar ta Libya mai arzikin man fetur. Sauran kasashe ciki har da haɗaɗɗiyar daular larabawa da Masar su ma sun shiga faɗan ta hanyar tura tarin makamai da kai hare-hare ta sama. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi, Inda suka bayyana wa 'yan kasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru hudu masu zuwa. Tsawon sa'o'i casa'in suka kwashe suna caccakar juna. su ya caccaki matsayar ɗayan akan dakile yaduwar coronavirus da shawo kan yawan mace-macen da ake ci gaba da samu a ƙasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutane 222. sun kuma yi muhawara a kan tsarin kiwon lafiya albashin ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi manyan laifuka dangantakar masu bambancin launin fata a amurka sauyin yanayi da shugabanci a fadar White House. A ƙarshe, Trump ya ce ya cancanci samun wa'adi karo na biyu a fadar White House, saboda nasara ce za ta haɗa kanmu a cewarsa. Ya ƙara da cewa tattalin arzikinmu ya yi ƙarfi sosai kafin ɓulla annobar coronavirus a farkon shekarar nan ta 2020, kuma zai farfado da tattalin arzikin ƙasar mafi ƙarfi a duniya. Biden wanda ya kwashe kusan shekaru hamsin a fagen siyasa a matsayin sanata kuma mataimakin tsohon shugaban kasa Barack Obama ya sha cakar gwamnatin Trump a matsayin mai ragon azanci wacce ba ta da kula kuma mai cike da rudani. Ya yi alkawarin sake haɗa kan 'yan ƙasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan ƙasashen duniya ashirin da suka ci gaba ba su haɗa kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin don ɗaukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan kasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa. Kasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su ƙara haɗa kai don yaƙi da cutar. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta goyi bayan ɗaukar matakan haɗin gwiwa don yaƙi da cutar. Bugu da ƙari da neman tabbacin cewa duk wani rigakafi da aka samar za a ɗauke shi a matsayin wani abu da yake na kowa a duniya kuma za a same shi a ko'ina da rahusa kuma ga kowa. A gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NITDA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman a wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya wanda mafiya akasari matasan ƙasar za su ci gajiya. shugaban hukumar kashifu inuwa abdullahi ya shaida hakan a wata tattaunawa ta musamman da abokin aikinmu yusuf aliyu harande akan matakai da suke ɗauka domin ganin ƙasar ta bi sahun ƙasashen duniya a fannin kimiyya da fasahar zamani a ɓangaren kasuwanci so sai muka zo da wani tsari wanda ake kira da strategic roadmap na ya za a yi a canja ita harkar fasaha zamani gabaki daya a ƙasar nan ta koma gogayya da yadda ake a ƙasashe da suka ci gaba so wannan taswira kenan na shekara hudu muka yi a lokacin daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020 a ƙarshen shekarar nan za a ƙare wannan tsarin da muka yi so a ciki mun fitar da ginshikai guda bakwai da muke so mai ayyatar wanda idan aka yi shine zai ɗora najeriya a kan harkar digital economy na farko shine akwai developmental regulation ya za a yi ka kawo doka da za ta bunƙasa wannan harka so mu doka da muke ka muna ka doka ne domin ta taimaka 'yan Kasa su gane me ya kamata su yi da fasahar zamani domin su kame ci gaba na tattalin arzikinsu so a ciki kamar mun zo da dokar wannan da ake kira nigeria data protection regulation wanda doka ce wanda take tantancewa wanda irin bayanai mutum ya kamata ya sa a yanar gizo da wanne ne in kamfani ko gwamnati wata hukuma ta karba wanne kamata ta sa wanne ne bai kamata ta sa ba so shi kansa wannan tsari da muka zo da shi ya kawo wani ya buɗe mutane hanyar ayyukan yi wanda a cikin ƙasa da shekara ɗaya an samu mutane sama da dubu biyu da ɗari bakwai da suka samu ayyukan yi ƙasan wannan wanda ita kuma kasuwar wannan harkar yanzu ta fi naira biliyan biyu sannan daga ciki muna zuwa da kuma wasu haka tsare-tsare da za su taimaka na bunƙasa tattalin arziki shi ma da kuma wanda za su tabbata an yi ayyuka daidai a gwamnati kamar kwanan na akwai tsarin da muka fita na ya najeriya za ta amfana akwai tsari da ake kira business process outsourcing na yadda mutum kana najeriya za ka iya yi wa kamfani a amerika aiki so wannan tsari mun zo da shi ne saboda mun ga kamar kasar india a duniya ita take mamaye wannan bangaren kasuwanci to sai muka ga mu najeriya ai mun fi india advantage in a wannan ra'ayi na farko lokacin mu ya fi kusa da lokacin america da na europe akan lokacin india na biyu najeriya mun fi mutanen da suke iya turanci akan india saboda yanzu kasar india ma wa'anda suka iya turanci sun kusan karewa ana neman su ne so saboda haka sai muka fitar da tsarin da shi ma za a yi najeriya ta moru wannan tsari so na biyu akwai digital capacity building saboda shi harkar duka ana in ka ce fasaha, zamani harka ce ta ilimi wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka so wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban wanda a shekarar nan cikin shekara daya daga august 2019 zuwa wannan august 2020 lidda mun yi wa 'yan najeriya training wanda sun kusa kusa dubu arba'in. To Madalla shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani kenan kashifu Inuwa Abdullahi a tattaunawar su da Yusuf Ali Waharande. Yanzu kuma ga rahoto na musamman a kan cin hanci da rashawa wanda wakilin murya Amurka daga Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. Wa wata babbar matsala ce da ta zama kanangaren bakin tulu wajen kawar da ita ga shugabannin mulkin soja da farar hula na da da na yanzu gwamnatocin da sun ka mulki najeriya da suka gabata sun ɗauki matakai iri daban-daban don da cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma musamman ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro na tattauna da wasu 'yan najeriya don jin ko har yanzu akwai cin hanci da rashawa a ƙasar nan sunana ɗan juma walalu akwai cin hanci baje-baje domin don zan iya baka kamar misali ni daga kano aka ɗauko ni zuwa nan garin ibadan gaba na aka ba direba kuɗin aikin hanya naira dubu ashirin wa ya bashi mai gidan shi ya bashi saboda ma'aikata da ake ba gas ɗari biyar wani get ɗin naira dubu akwai inda ma aka tsayar da mu aka ce mu fasinja sai mun ba da naira dubu biyu biyu wa ya tsaye da ku mofol yan sandan kwantar da tarzoma eh nan cikin garin mina to a bisa lahimmi haka kurun da mun taho mun bi hanya ba a gaya mana ba a shiga state to state ba shine direban ya ce musu to gaskiya ni sai daidai mu koma fasinja naira dubu direba aka ce sai ya bada dubu ashirin to a takaice dai ina gaya maka naira dubu ashirin din nan da aka bashi ta kare ka an bashi kuɗin da za a yi gyaran mota naira dubu biyar daban sun shige akwai kuɗin abincin shi dubu biyu sun shige sai ma da ya ranci dubu biyar cikin fasinja waɗanne ma'aikata ne ya kashe waɗannan akwai mofol akwai soja akwai yan sanda har da yan banga ma akwai su ma get sun ka zo ka tsaya sun karbi naira ɗari ko ɗari biyu ko akwai wasu ma'aikatan gwamnati da ke karɓar cin hanci kan hanya in ban da jami'an tsaro babu abdullahi bakwal tirela nake tuka kamar shekara nawa kana tuka tirela to yan allah so na kai shekara 25 ina tuka tirela waɗanne hanyoyi kibi bi a najeriya najeriya ba inda ban shiga su ta 36 to ya batun cin hanci yanzu muke tsakiya ta don akwai gaggau naira dubu dubu biyu da dole sai an ba su suka ta wa ake ba sojoji dai su sun kai tsananta mana ba ma yan sanda ba a wuce jiha a nan cikin naija da nan jaba shigowa kwara da shiga garin lagos da can robulo na na shiga tambuwar sokoto ana cin hanci kwaran gaske a wannan lokaci na corona ne cin hanci ne tsanani ko ga dama ana yi kafin corona e, to yanzu ya tsanani don yanzu an ce mana an waɗi ga rediyo an jaye gyagya amma su suna nan suna cin karansu ba babbaka bayan sojoji ko akwai wasu jami'an tsaro da ke karɓar hanci a hanya kasan shi direban tirela dan sanda da waya ya tare shi dan ba an haɗa wani irin patron nan da suke hita su da yawa ba a jihohin da ka je a Najeriya wace jiha ce aka fi cin hanci to inda yanzu abin ya hitsamari irin ƙasar Inyamurai don can mai kaya sai ya ba da kuɗi dare masa ya bayar in ka je gyan so sai ka ba naira dubu mai kaya ya ba da dubu uku in shanu ya ɗauko sannan ku wuce. kun taɓa kai ƙara ga manyan 'yan sanda ko sojoji a game da wannan cin hanci. to abin da a problem ɗin najeriya mu yanzu idan ka kai ƙara ma ba mai sauraron ka kowa bai sauraron ka kai kai ƙara ka kai ƙara ma'aikaci ma najeriya ai bala'i ne gare ka kulle ka ba za shi yasa mun kaba su da allah ba mu kaiwa mun san komi zai ƙarshe. idan aka kwatanta cin hanci halin yanzu da can shekarun baya har zamanin sojoji wani lokaci ne aka fi cin hanci a najeriya. to mu ga mulki dai cin hanci tsaba ta bai kai wannan lokacin kwauru ba din nan ba ya yi kowane lokaci zan baka misali yanzu a takaice daga bakin ogere ka ce kana son ka mai mai gidanka sai ya ba da dubu hamsin ko ma ba su kai ka ga masu karɓar cin hanci ko a cikin lokacin bakin wa ko kuma su faffasa ma gina su sauke ka su yi ma duka su waye waɗannan mutane yan sanda ne da sojoji ke wannan aiki gyaggyar ko ina ka je dubu biyar dubu hudu dubu uku kuma kana yamti to ai wannan ta ba ta kai kilomita ɗari biyu iyakar ta ta yi ƙoƙari arba'in da biyar kai yanzu an kai ma jirgin ruwa aka ha in kana son ka je tinka akwai in za ka je ka biya dubu ishirin jirgi ya ɗauke ka ya zagawo da kai ya aje ka cikin tinka saboda ya yi ma sau sannan ka wulodi ka suna na musu a abiola na direba ne wace irin mota bus gare ni ga wajen funtuwa zuwa ibadan ya kake yi da jami'an tsaro a hanya gaskiya babu yanda ba mu yi da shi saboda lokacin kurolan nan gaskiya mun sha wuya sosai gare su wace irin waya kaga an ka zo sai su ce dole dole ga abin da za ka ba su in ba ka ba baya ba ba za ka tafi ba kamar su wane ne akwai dan sanda akwai civil defense akwai road safety har sojoji ma do akwai suna karba sai an ba su ko yanzu ma da aka ce an jaye abun ma yanzu ba su jaye ba duk mun ka to dole su ka ba su kamar nawa suke karba daga ɗari biyar har naira dubu duk ana ansa wata in dai kana dauke da fasinja sai ka ba da kuɗi gaskiya an baka baya ba wani rikici ne za su zo da su dole ka ga tun da ba ka da abin da za ka yi dole ka ba su a ribola ka ta inda za ka. A wace jiha ce aka fi karɓar wannan cin hanci? Jihar Ilori akwai problem don kana ya cimma gate wuri kusan kamar shida haka. Sannan kuma ka gan wajen Kaduna nan ma muna shan wuya wurin nan sosai. Shugabannin addinin Musulunci da Kirista duka sun ce cin hanci da rashawa haramun ne kamar yadda Rabaran Philip Mayango na cocin bishara da ke sabo Ibadan ya ce. Addinin Kirista bai koya mana batu a ah, cin hanci da rashawa ba fa. Eh, Allah baya ji daɗi haka an ce da rashawa ya zama kama ba mu yi biyayya zama da magana ubangiji ba kenan ko da haka idan masu bi shi suka zama rashi gaskiya ai ba masu bi shi kuma ba kenan domin shi Allah shi mai sarki ne baya so abubuwa da zai kawo kyauta sunana Musa Muhammad Dori limamin masallacin a kinyale ibada cin hancin rashawa a cikin musulunci haramun ne kada an a yanke manzo Allah sallallahu alaihi ya yace kullu lahamin na bata bisuti duk wani naman da ya tsare daga jikin mutum da ke karfarrasawa annaru aula wuta ce ta fitan shanta ga wannan naman da ya tsare a jikinsa haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce farfesa Yusuf Umar Dantama na jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya Ana Hassan dai Idan ka yi magana cin hanci da rashawa alama ce ta rashin kyakkyawan mulki mai inganci. To idan kana maganar mulki ingantaccen mulki na gari to ga idan za a kawar da rashin cin hanci da rashawa yana ciki. Idan ka duba yanzu mafi yawan babban matsalar da ke fuskantar kasashe masu tasowa musamman Najeriya kashi tamanin bisa ɗari na mutane suna cikin yanayin matsala ta rayuwa. rashawa yana daga cikin abin da ke kawo taɓarɓarewan wannan al'amari. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Zauna a kasar jamhuriyar Kamaru sun fara nuna damuwarsu kan irin rikicin da yake neman rincaɓewa a kasar na zaman lafiya kuma suna ganin kasar ta Najeriya ita ce waba da mama a nahiyar mu ta Afirka da cewa gai yan kasar waɗanda suka da zango a kasar jamhuriyar Kamaru sun kama kimanin miliyan hudu ga kiyasi wani ne yasa na hira da waɗansu daga cikinsu kan rikicin na end of SARS ga yanda hirar namu ta kaya. watan wannan abu da ya fito a najeriya na zanga-zanga kai da gani kasan cewa wannan zanga-zanga wata manufa ce da aka fito da ita ta cimma wani buri da wata aƙida da ake so da kuma wata ƙiyayya da ake nuna wata ƙabila saboda haka kuma da hannun 'yan siyasa waɗanda suke neman cimma wayansu su. saboda ka idan ka kulli abubuwan da ake yi zaka ji wayan suna magana kaga a ciki akwai dan siyasan da ya burge ni wallahi magana da yayi a matsayin sa na dan arewa dan siyasa wanda ya san abin da yake yi da ana samun irin sa da Najeriya ta zauna ba farawa magana da yayi wallahi ta yi mun kyau saboda magana yi ta gaskiya saboda haka ka gani abun da ya faɗan nan ka gani abu ya faɗa in babu naje in babu zaman lafiya ba mulki saboda kaga ashe najeriya yake nema idan najeriya bata zauna lafiya ba wallahi sai ta fi sai ta fi libya saboda duk kasashen nan da suka kewaye ta wallahi duk bala'in ya shafe su saboda haka ba wanda zai zauna lafiya don yan gudun hijira za su shiga yan gudun hijira abin da ka nanwa za su cinye saboda kaga ina wani labari to saboda haka ni abin da zan ce ubangiji allah ya ba wa mu zaman lafiya

a zahirin gaskiya wato mu 'yan garin jos ba mu ji daɗin mulkin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba duba da yanayin yadda ake musguna wa talakawa wato hakan na nuni kamar mulkin kama karya ake wanda talaka baya da 'yancin wato bayyana abin da ke damunsa zanga-zangan da aka fito ake yi a zahirin gaskiya zanga-zanga ba wai ta kawai a wato tsayar da wannan runduna ta sas ba ne wato talakawa suna cikin wani ukuba wanda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kasa gane wato menene a ciwo ciwon talakawansa to a zahirin gaskiya da a ce ya gane da wannan zanga-zangan ba ta kai ga wato hakan ba har ka ga cewa ana fashe-fashe da sauransu za ka duba daga taura zuwa madawa zuwa unguwar doka a zahirin gaskiya an rasa wato a kayayyaki musamman na mutane da shaguna da aka faffasa wasu sun jakata wasu kuma sun ji ciwo amma an samu wasu wanda sun rasa wato rayukansu a wayannan yankuna to a zahirin gaskiya hakan bata haifar mana da ɗa ido ba saboda mulkin muhammadu buhari ba abin da ta amfanar da mu da shi jawabin da ya fito ya yi gaskiya a wannan jawabin mu ba mu ji wato wani abu ko in ce mun ga wani abin da ya yi mana ba a duba da yanayin yadda ya jawabin cewa yana da wato kuduri a kan wato matasa saboda haka mu ba abin da mu muka gani mu ba mu ji daɗin wato mulkin muhammadu buhari ba zahirin gaskiya fatan mu mu muna so muhammadu buhari ya barka raga mulki ya saukaka raga mulki ne ba mu yadda ba to a yanzu halin da ake ciki najeriya wata ƙasa ce da take da al'umma ƙabilu daban-daban masu albarka to albarkanta ne ya sa mu 'yan najeriya ma har aka samu ire-iren mu a ƙasashen waje wanda a yanzu haka nake zaune a wannan ƙasa ta kamaru mai albarka cikin wannan jiha na duala to dalilin wannan najeriya ta dauki wani sabon salo wanda mutane sun zaton zanga-zanga sai ya koma wani iri wanda ba akasin haka to saboda haka mu ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga da ake saboda mun gane ba alheri ba ne saboda idan abu ya tafiya yana iya ya mai da mai arziki matalauci ya dauki mutum ya raba shi da gidan shi ya maida wannan to saboda haka idan gwamnatocin najeriya ba su tashi kai tsaye sun yi kan jiki kan karfi ba to gaskiya abin da ya fi karfin shi yana iya zuwa ya ya fi karfinka a karken al'amarin kuma ya kasance ya damu kuwa tun da yanzu haka mu da muke kasashen wajen nan ba ma jin daɗi sakamakon idan najeriya ta zauna lafiya shine muka zauna lafiya a duk inda muke muke cikin nishadi da kwanciyar hankali amma ko da muna jin daɗi ya kasance yan uwan mu ba sa jin daɗi wannan abin aikin banza ne ba wai wani alheri bane to da fatan wannan insha Allahu da wannan ina son yi amfani da wannan dama ga dukkanin yan uwana talakawa yan Najeriya saboda haka su shiga karatun ta natsu kada wasu yan iska daga kasashen ƙetare su yi amfani da su domin biyan bukatan kansu kai ka duba menene maslaha na rayuwanka yaya yau in baka da yaya ɗanka zai kare rayuwan ka za su kare da jikokinka da na da na makotanka da na yan uwanka wannan shine zamantakewa kuma shine alheri amma wancan zanga-zanga a'a ka ɗauke ta ma a matsayin haramun haramun ko shine abin da Allah Allah ke ki to saboda haka abin da Allah ke ki kai in ka ce kana son shi ba za ka ga daidai ba wanda Allah ke ki shine in ka ki shi za ka ga daidai ni da Allah wannan abu bai daɗi ba bai kyau ba kuma in aka ce haka za a bayan da za a tattalin arziki ya ci gaba na a samu kwanciyar hankali har kasan mu ta zama wani abu ya kamata gaskiya a mai da hankali a daina wannan abu don bai kamata wa gaskiya tsakani da Allah to yanzu kai ya kake ganin yadda suke ce buhari ya bar mulkin nan kaga cewa suna da abin ya yi kyau ko kuma a a gaskiya ai ma kamata a ce zababben shugaban kasa a ce waye so ka ba tun da zaben shi aka ya kamata a yi haƙuri ne har lokacin shi yi ya soka in ana ganin a wani wanda ya kamata ne ko kuma mu masu zaɓe mu dinga duba wanda ya kamata ya hauni amma bayan da za a ce zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a ce ya sauka. To a jiya shugaban Buhari ya yi magana a kan cewar kowa da kowa koma bakin aikinsa ba kuma ya tsere duk wata zanga-zanga a ƙasar Najeriya. Ya kake ganin wannan za a amsa wannan kiran nasa kuwa? kuma. Eh, ya kamata a ce abu umarnin shugaba duk yadda yake. Shugaba shi shugaba ne. Ya kamata kowa ya mai da hankali a koma bakin aiki domin a farfado da tattalin arziki saboda ga yanayin yadda mu take ciki ya kamata a ce kowa ya haƙuri a mai da wuka a zauna lafiya 'yan kasar najeriya dai a kamaru suna gudanar da sana'o'i ne da dama kamar sayar da kayayyakin motoci kamun kifi da dillancin shanu da tumakai da kasuwancin koli da dai sauransu na ta tabakin manya da kanana na ma'aikatan ofishin jakadancin kasar ta najeriya wanda ke kasar kamaru amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba To yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar kamaru kan kudaden shugabannin kulob-kulob din gasar la na kasar waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da wasannin su na wannan shekarar duk da cewar wata kotu a kasar jamhuriyar kamaru ta miƙa wa shugaban wasannin na la liga musta sanage gaskiya wajen fara gasar ta wannan shekarar sa'ad masanin harkokin wasanni na kasar kamaru ya yi ne ƙarin haske kan wannan al'amarin duba da cewa ga akwai wasa masu zuwa kamar wasan da za ta yi da ainihin mozambique nan goma sha biyu ga wata mai zuwa wato watan nuwamba kenan wasa ne da ainihin dole wato ta wani bangare ana bukatar kamaru ta ci wannan wasan saboda wasa ne na na eh, kofin shiga kofin eh, nahiyar afirka zai gudana duk da cewa da kasar ta kamaru to wannan shine idan mutane ba su yi la'akari ba saboda ainihin wato wasu matsaloli da ake fuskanta domin har yau da ba fara kakar bana ba ita kanta zan ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka za ta yanke hukunci ta kaka bawa kamaru takunkumi zai iya kaiwa ma kamaru ita kanta ba ta shiga wannan gasar ba duk da cewa dai bayan za a yi <laughs> kamaru ita ce ke da wurin karbar bakoncin wannan gasar ta 2021 da zai gudana a wannan kasar to shine maganan filaye wasannin kwallon kafa kama alhamdulillah an gama sai dai a nan japoma a nan duwala ana samun dan matsaloli ta bangaren ingantattun hanyoyi yauwa domin ah, watan nan zan ce farkon watan nan su kansu waɗanda suke tafiyar da wani al'amuran masu aiki a wannan shashin wa aka ba su kwangilan wannan aikin sun tsayar da ake saboda har ila yau da gwamnati bata ƙara samu su kudaden su ba balle su biya waɗanda suke musu aiki domin waɗanda suke musu aikin masu tsayar da aiki yawa su yajin aiki to wannan shine eh, zan ce eh, yau kwanaki biyu kenan da minista shi kansa na sismo elekombi tare da ainihin shugabar hukumar na wasan kwallon kafa Eh, sai saido suka kai ziyara suka je gani da ido ta wannan ah, wannan shashin na wannan gani yadda aiki yake ci gaba ta bangaren hanya amma fili kam filin wasa kama riga an gama babu matsala ta wannan shashin sai kuma eh, inda ake wasanni motsa jikin nan domin wa'anda za su zo da kasashen waje za a ba su damar su ma motsa su a wannan eh, filin wasan da yake a nan akwa da ake kira stade nan da aka baiwa ainihin ministan kula da lafiyar kasar kamaru mana da mana shi eh, kafa wani dan asibiti a wajen domin yi wa mutane gwajin coronavirus nan to gashi yanzu shi eh, ministan nasimu lekombi na bukatar a cire wannan aikin a wannan wajen a cire wannan wata wajen gwaji a wannan filin saboda nan da lokaci kadan za a fara wasanni a kai shi wani waje ta daban amma a kashe wani jini daban amma shi zama da cewa yanzu hakan nan da akwai matsala ha ila yau dai ba a cire wannan kayayyakin din ba to eh, shi ne sai dai kuma kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai tana ta shirye-shirye na karbar hada kofin zakarun nahiyar afirka wadda za a gudanar a shekarar na biyu a kasar ta jamhuriyar kamaru kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka ta yi wa kasar ta jamhuriyar kamaru alkawari wajen ganin cewa za ta mika mata mahama aure garba muryar amurka daga kasar kamaru da Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. siyasar amurka da shugabannin 'yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da zanga-zangar yin tur da zaluncin rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da 'yan fashi da makami ta sars rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai 'Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan bakar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa suna yin kira da yayi garan bawul a bangaren aikin 'yan sandan ƙasar kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a faɗin Libya da ɓangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. Babu wata mafita ta hanyar amfani da ƙarfin soja a Libya abinda Guterres ya faɗawa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne, amma har yanzu akwai jan aiki a gaba. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Inda suka bayyana wa 'yan kasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru hudu masu zuwa. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ni gabatarwa sai kuma Julie Lagos Creation da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.